Jama'a sauraro, Friti ce ta zo muku da wani ƙayyadaccen labari mai suna ni da ƙanin mijina. Suna na fa'iza, na kasance mai matuƙar jin sha'awa. Ni mace mai kyau ga ido ga hanci ga jiki smooth. Nono na manya-manya masu tsini, ga girma ga laushi ga ruwa. Kullum sai na jike da ruwa, saboda ni matace mai tsananin sha'awa. kuma gidanmu ba mutane sosai kullum ina tunanin ya za a yi na samu namiji har ji kamar ni ina da wani saurayi amma shi ustaz ne kullum in ya zo gidanmu zance ina nuna mishi ni mai sha'awa ce amma bai damu ba kuma ina son sa yana suna wata ran na yi sha'awa ta kama ni sai na saka riga mai nuna jiki ga nono na kullum a miƙe suke suna min zafi in sun dame ni haka zan sa hannu ina shafa su ina jin daɗi kullum haka nake fama har na samu waya ina hawa net ina ganin yadda ake cin duri da rumans idan ina kallo sai na ji wandona ya jike da ruwa na ta sa hannu ina shafa shi har sai na ji na kawo kullum ina cikin wannan yanayi har muka yi aure da faruk faruk ya kasance mutum ne wanda bai iya biya min bukatata idan ya dawo daga aiki nakan nuna masa yadda nake tsananin sha'awa amma da ya yi sau ɗaya haka zai tashi tun ina haƙuri har na nuna masa amma baya iyawa idan dare ya yi ya zo gado na baya yi min abin da nake bukata sosai kuma na kasance mace mai son yin kiss da shan bobs ina so na ji ana sha min nono ana wasa da durina ana yi min fingering amma shi baya yi min kawai da ya zo kuma ya cire min kayan bacci haka zai kama ni ya fara zura min bora shi kuma da ya fara zai kawo shi ya yi release amma lokacin da ya yi release ne kuma a sannan zan ji ma kamar an fara tayar min da sha'awa in ya kawo zai sauka sai na rike shi na ce haba diya don allah ka ci gaba cikin shagaba nake na ce ko hannu ne ka sa ko na kawo amma bai iya yi min hakan ba ina cikin wannan hali ne sai ya tafiya dama yana da kani amir amir matashi ne mai aji ga tsafta dan wanka ne ashe amir haraji ne ban sani ba wata rana amir ya zo gidana ni kuma a lokacin ina matuƙar sha'awa na ɗauko wayata na kunna bluetooth wanda ya tara min sha'awa sosai wani haraji ne irina ya samu wata sai buga mata gura yake ita kuma sai wani ihu take yi tuni na rikice na ji wani irin filin ya kama ni ga bobs ina sun kumbura tu ga duri na ya tashi zafi kawai yake min na rasa yadda zan yi nan na fara sa hannu ina shafa bobs ina na ji daɗi ya kama ni sai na sa hannu cikin pants ina wayo daɗi na fara wani irin nishi ina jiye-jiye shaf na manta a falo nake na shiga duniyar daɗi ina nishi ban an kara ba sai na ji an bige ni na ji ya ce lallai fim ya yi kyau ko da na dawo hayyaci na sai na ga ashe amir ne sai na cire hannu na na lashe leɓe alamar na ji daɗi can na kalli amir kawai sai na ga wandon shi ya ciko ga yi wayo sai na ce amir menene haka sai ce ba ku mai dama kuɗi na kawo miki sai na ce amir don allah zo mu je ka cire min wani abu a daki tun a ya dame ni sai ce to ya wuce gaba ya shiga ni kuma na shiga na cire kayana na sa rigar bacci sun kama ni sosai kuma na kuma na na ya fito ga bobs ina manya hatsi ne suke yi na taho daki da yake kawai na kama shi na rungume shi sai na ji yayin shi anti me ya faru na shi dama na daɗe ina tunani kawai na ji amir ya fusge ni ya matse ni ya kama bobs na wayo da ya cilla na gada ya fara cire min kayana ya sa bakinsa yana ne ta ya sako ƙasa ya fara sa bakinsa a kan na na ji wani irin daɗi na fara nishi ya sa hannu ya fara shafa min kan belin durina ni kuma ina ihu haka ya yi ta yi sai na ji ya sake ni ya cire wandansa sai na ga bura doguwa ga tsayi ga kare ta miƙe sosai haba nan ya fara soka na ita na fara nishi tunani ta shige gaba ɗaya yau daɗi amir ya dange yake sosai kamar wasa yana buga min wasu tun ina ihu har na fara gajiya da ya kawo kamar zai ga tsare wurin shi sai na ji ya ƙara tura na ita ni kuma Ni nishi kawai yake yi yau daɗi kai gaskiya amir ya fi ni sha'awa duk sha'awa ta sai da ya kwantar min da ita hakan ya tashi ni kai wanka na ce kai amir na ji daɗi sosai don masu sauraro ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sabbin littafan mu da zarar mun dora a tashar mu ta msaf tv maryam ta kasance yarinya ba ta fi shekara sha bakwai ba amma sai uban jaraba domin duk nacin namiji da girmansa sai ya kyale ta hakan ne yasa ake kiranta da harija domin kusan kullum sai maza kamar biyar sun ci ta amma duk da haka ba ta gajiya ko nuna alamar gajiya ba duk namijin da ya ce ta ta cikai ta kawo maza suka fara sauranta sai dai masu mugun jarba ne suke mata amma idan mutum ya san bashi da cikakkiyar lafiya kura baya jin karanta. da sunan zai caccaki durinta domin ya san wahala zai sha wata rana maryam ta fito an dan aike ta daga gida kawai suka haɗe da wani gayi mai suna marwan da ganin yadda maryam take tafiya tana karkada duwawu marwan ya tabbatar cewa watakil yana daga cikin masu caccakar durin Maryam domin ita dama da ganinta kaga yar harka saboda ita dama ko ba a neme ta ba sai ta san abin da ta yi ta a ra'ayin namiji ko ba zai gamsar da ita ba ita dai kawai ta ji gora a cikin dorinta maron ya dan matsa kusa da maryam ya tare ta ya ga ta tsaya kuma tana nunawa kamar ta san shi da fara hirarsu maryam ta ce tsoron me kake ji ko kuma baka taba yi bane ba tun anan jikin marwar ya bashi abin da maryam take nufi amma ya kuzge ya ce mata me kenan fa maryam ta ce cin duri mana maryam ya ce eh ban taba yi ba cikin sayayyen murya abunka da sabon shiga kuma gashi dama mayan duri ne tunda ana ce mai da daɗi nan fa ciniki ya fada dama maruna yana ɗakin waje ne so a kama tafiya ya nuna mata gidan da yake da kuma ɗakin shi maryam ta ce to shikenan an jima bayan sallar magariba za ka gani maryam ya ce to shikenan maryam ko ta tafi tun karfe shida na yamma marwan ya dawo gida ya kasa ya tsare domin kar mata ce ta zo bata gan shi ba amma abun da marwan sai ya fara tunanin anya maryam za ta rautar da shi kuwa domin a yanayin yadda ake kwatanta mai daɗin duri bai yi tunanin yarinya mai shekaru kamar maryam za ta ɗauke shi ba sai dai ko da yake ita tana yi kuma akwai kayan aiki aka kira sallar magariba murar kuma masallaci bai ji ba aka yi sallah a ɗaki duk idan kenan ya ji mace ta yi sallama yana tashi da sauri ya duba ya kamshin ya ji kamshin turaren maram ya fi gyancin su gashi ta sha wani dogon hijab har ƙasa kamar wata ustaziya haka ta shiga ɗakin maran shi kuwa ya saka sakata ta to ina abin da ka tanadar min maron ya ce ga dai abubuwan ci a ɗakin duk abin da ya miki ki ce maryam ta ɗauki fruit kaɗai ta ce shi kuwa marwan zigin shi yana rawa domin kar wani yanzu ya ga wace a ɗakin shi kuma macen ma irin maryam tana gamawa ta ce marwan ka shirya ya ce eh kawai ya ga maryam ta miƙe ta cire hijabinta ya ga daga ita service da kuma wando tight nan fa marwan ya ƙare wa duwawu da nonon Maryam kallo ya ji buran shi ta miƙe kamar sanda har tana daga ruwa. Maryam ta wasu kusa da Marwan ta fara goga mai dukiyan kirjinta tana shafa ƙeyarsa tare da kishin ɗin shi nan fa ta ji Marwan shi ma ya fara dan duwawunta yana mammatsawa. Dama shi akwai son duwawu sai kuma gashi ya samu haka. Maryam ta cire wa Marwan jallabiya daga shi sai jira wando. Ga buran nan kuwa tana harbawa up and down. Maryam ta tsugunna ta janye wandon. Ƙasa ta fara mulmula mai bors ɗin shi. A take jikin Maryam ya fara rawa. Tana ganin haka ta zaunar da shi ta cire kayanta. Ta fara wani irin wasa da buransa. Abin da yake babu abin da yake sai ni shi saboda daɗi da Maron ya ji ruwan da wurarsa ke fitarwa ya yi yawa ya yi sauri ya janyo muryar kandaro ya hau saman yana lalibar kofar donin ta tana ganin haka ta sai ta masa hanya shi kuma yana jin burar shi a cikin duri ya fara buga Maryam gwatso kamar ana yaki amma ya ji muryar tana faɗin ruwa ka ce ni sosai shi kuma sai ƙara dagewa yake yana son batu daɗi tare da shan nonon Maryam. can ta ji maron ya fara nuna alamun kawa ta ƙara matsin burashin cikin nurinta idan kuma maron ya fara ihu yana faɗin a sake kashe ni yana kawowa maryam ta kankame shi sai da suka kusan minti sha biyar tukunna ta sake shi ta ce ci gaba Hakan maron ya ci gaba da buga gwatsa yana faɗin kin komai na duniya daɗi za ki kashe ita kuma maryam ta kawo ma Marwan gam domin duk wani abu mai fara jiyar da ita kuma ba. Don fata ga Marwan ya dage amma ba labari ta juya ta masa gugu ta ce ya ce ta duwawu. don mu haka Marwan ya sa duwawun Maryam yana caccaka. Ji kake fas fas haka Marwan ya ƙara kawowa ya kwanta a bayan Maryam kuma wanda ya suma Maryam ko ko oho da ta idan aka ci gaba da haka gwatsan magagara zai yi ta ce shi ya kwanta ta hausa mai shi haka marwan ya kwanta maryam ta hau sama tana masa watsin ta ji marwan tana kokarin kwanciya ne da maryam ta ga haka ta ce wa marwan ko ka sare ne marwan ya ce gaskiya na kore kaina maryam ta ce amma ka ba da maza ya ce idan cika mun baki zaki kuma ina da wanda zai haɗa ki da shi sai kin ce ba kya so maryam ta yi murmushi ta ce ka kira shi yanzu yanzu Maryam ya ce ba shi da waya amma gobe ki zo kamar daidai wannan lokacin da kika zo yau. Zan haɗa ki da shi Maryam ta ce kai dai ka ji kunya. Ya yi shiru bai ce kuma ba haka Maryam ta shirya ta mayar da zumbule da hijabinta ta bar a kan gado ya kasa motsi. Ta masu sauraro, ana na kawo ƙarshen wannan labarin. Domin samun ƙaitattun da mu za ku iya yin sashen channel ɗinmu da ke kan YouTube na MSAP TV. Ku danna subscribe da ƙararrawa.